واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka masjidi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala wanda yau yayi daidai da muna daren Laraba wanda ya dace da ko ya zama dan talatin ga watan al ko kuma ya zama daren ɗaya ga watan safar hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da bakwai ga watan satumba miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan shi ne zai zama darasi na goma kenan darasi na goma daidai cikin wannan littafi mai albarka iliyatu ɗalibul ilm wallafar fadilatu shekh al-doktor bakar bin abdullahi abu zaid rahimahullahu ta'ala za mu tashi yau kan gaba na bakwai daga cikin jerin lambobi da yake yi mana karkashin fasali da yake bayani dangane da adabu talib fi nafsihi da dukkan da ɗalibin ilimi ya kamata ya kiyaye su a kan karan wajen baiwa kansa kula da wasu ladubba kafin a je ga ladabin karatu ladabin malami da sauran. to gaba da za mu tashi a yau yake cewa asabi gaba na bakwai a tahalli birau na ilimi ɗalibin ilimi ana so ya zanto a tahalli ya yi ado birau na ilimi wato da ta suni talabin ilmi da kyautata neman ilmi shine rauna wato husnu tsara kyautata neman ilimi din sai ce a ta hali yin ado birau na ilimi da kyan da kyautata neman ilimi husnu samci shine kyautata kamala wato ɗalibin ilimi ya zanto ya yi ƙoƙarin kyautata neman ilimi da yake yi a kan karan ya kyautata manufa sannan kuma ya kyautata hanyar neman ilimin domin ilimin zai taimake shi to daga cikin hanyoyin kyautata neman ilimin husnul samti a samu husnul samti wato husnul kamar a samu kyautatuwan kamala wato ya zama yana da cikakken kamala ya fi ya rika kokarin duk abin da zai ja mishi na ƙasa ya rage mishi mutunci da kima idon al'umma ya yi kokarin kiyayewa Walhadi da kuma nagartaccen shirya, al wato a tariqul mustaqim ta falki madaidaiciya ya yi ƙoƙarin kasancewa a kan shirya wacce take nagari ya zama ilimin da zai nema in ya zanto shiryayyakin tsaye mutumin kirki to ilimin zai sake zama sannan kuma zai samu sauki wajen yin aiki da ilimin amma yayin da ya zanto ba shi da ingantaccen shirya zai zanto ilimin da zai rika nema zai rika karo da irin tafarkin da yake bi to in bai gyara kansa ba zai zai kokari ya rike kokarin murɗe ma'anonin ilimin da yake nema ne sai zanto ilimin bai amfane shi ba kenan shi kuma ilimi mai amfani shine kasance yana gyara ka yana gyara maka ɗabi'unka da sauran min jawami sakinat daga cikin abubuwan da zai tabbatar da ingancin shari'a ko shari'a na gari min dawami sakina tun daga abin da ya kama daga dawami sakina dawwamuwa cikin samun sakina wato natsuwa da an gan shi akwai a ga natsuwa tattare da shi da an gan shi an san e wannan kuwa ɗalibin ilimi ne ko da yaushe akwai natsuwa tattare da shi shine dawamu a sakina dawwamuwan natsuwa wato ko da yaushe da an gan shi a tuwa ta tattare da shi a sakina wal waqar kenan da an gan shi an san lalle wannan kuwa ɗalibin ilimi din ne ba su ya nuna wal da kuma taka tsantsan jin komai a hankali a hankali wato a samu cikakken natsuwa da kamala mai kyau wal da kuma samun khushu'i wato kaskantar da kai kar ya zanto mai takabburi da girman kai ya zama kominsa akwai kushu'i bin shi a sannu a hankali yadda ya kamata kamar yadda akwai alkushu'i fi sala samun kushu'i game da sallah wattawadu'i sannan ɗalibin ilimi ya zanto mutum ne mai tawalu ƙasƙantar da kai dukar da kai kar ya ɗauki kansa a matsayin komai ya riƙa tatsantar da kanshi ba ya rika kai kanshi matsayin da ma bai kai ba ana samun irin waɗannan inda Allah bai kai shi ba yana ƙoƙarin kai kansa wannan wurin ne sai waye gari yana abin da malamai suke kira a tasaddu da aho bai nuna ba yana ƙoƙarin ya nuna ya nuna ya kai wani mataki ana so ma matakin da ka kai ka rika nuna kai baka ma kai wani matakin ba ka riƙa zanto akwai tawadu akwai ƙasƙantar da kai a tattare da kai wa luzumil mahajja da kuma lazimtar mahajja ingantaccen tafarki ya zama ɗalibin ilimi ka lazimci ingantaccen manhaji wato almahajja ya zama ka lazimci tafarki madaidaiciya akwai wani littafi mai suna alhujja fi bayanin manhajja wato hujja game da bayanin menene barki madaidaiciya in kana kallon suna tv shek alkasin hoto yana karantar da littafi zai taimake ka wajen lazimtan tafarki ingantacciya siratsar lazina na amsa alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين bi imaratu zahir za ka lazumci tafarki ingantacciya ne ta wani hanya bi zahir ta hanyar gina zahirinka wal da kuma batininka ya zanto kana kan ingantaccen tafarki tun daga zuci har gaɓoɓi tun daga zahiri har abin da ya ɓuya duk inda kake a zahiri kake kana kan ingantaccen tafarki ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi akan ya shirye da al'umma akan wannan tafarki kar ya zama in ka je ta wani wuri ga irin tafarkin da kake kai in ka canza ka koma wani wuri kuma ga irin tafarkin ya zama ka mai da addini hanyar samun kuɗi wani ya zanto in yana gari kaza shi dan ɗarika in ya je gari kaza dan izala wato ina aka fi yawa ina inda yake samun kuɗi shine ya zama kamar wancan raddi da dr sani rijiyar wani dan shi a rubuto takarda yake ka tarihin wani malamin shi a baya ana tambayin shi me akidan ka sai sai fi ayi barat a wani gari wato kowane gari da irin akida akwai a garin da in ya je shi dan shi'a ne sai ka wallafa littattafan shi ana samun kuɗi don su ne a can in ya je wani wuri kuma sun alu sunna ne sai zama sunna ta rubuta littattafan sunna kwashi kuɗi da aka shi addini ya mai da shi hanyar samun kuɗi ne to kar mutum ya zanto haka bi imaratu zahir ka gina zahirinka duk inda kake a a ga ka ga manhajinka wal batin da batininka wa sannan ka yi kokarin kubutar da kanka kira kanka anna waqifiha akan duk abubuwan da za su warware maka waɗannan ladubba masu kyau din wa an ibn sirin kuma an karɓo hadisi daga ibn sirin muhammad ibn sirin wannan shahararren malami kuma masanin fassarar mafarki ya ƙware wajen fassarar mafarki ɗaya ne daga cikin malaman imamu malik sun yi zamani ɗaya da al'imam malik ɗin amma bai taɓa wallafa littafi ba domin an samu littafi da ya shahara da sunan shi ibnu sirina na mun taɓa yin bayani a kai shine ta'abirul ru'ya ko kuma tafsirul ahlam kai tafsirul ahlam sai a ce maka ibnu sirin wai littafi akan fassarar mafarki na ibnu sirin aka yi shi babban mujallali duk inda littafi yake haka rarren shi tafsirul ahlam wallafan muhammad ibn sirin na farko ma ibn sirin bai taɓa rubuta littafi da hannunsa ba sannan a wancan lokacin babu wani wanda ya taɓa rubuta littafi littafi da ya fara bayyana a wancan lokacin ma shine muwaffa na imam malik amma ya tabbata masani ne a tafsirin mafarki amma cewa ya taɓa rubuta littafi a kai wannan bai tabbata ba kuma da ka ɗauko littafin sai ka gane ƙaryan wanda ya jingina littafin ga ibnu sirin za ka biya ce fassarar mafarki kaza sai ce maka ƙala ibnu sirina ibnu sirina ya ce to shi rubuta kuma ya sake cewa ya ce to kaga ga ya nuna akwai abin nan kuma shi da ya jingina wa ibnu sirin sai bai ce shi din shi waye ba kawai yi littafin sai jingina ibnu sirin kamar yadda fairuz abadi din nan ya yi shi ma da ya ɗauki wannan tafsirin jingina wa ibn abbas ah, wannan menene ah, tafsirin menene ko kuma su menene wani abu haka wai fi tafsirin ibn abbas duk ba daidai ba ne yau oh, tanwirul miqbas ba za ka ga tanwirin tanwirul miqbas wai tafsirin ibn abbas shi ma ƙarya ne fairuz abadi da yayi sai jingina shi ma ibn abbas kuma ibn abbas bai taɓa wallafa ce ba to akwai ire-iren waɗannan shi yasa shek mashhur hasan alu salman yake wancan shahararren littafi na mujallabi guda mai taken kutubun hazzarar ulama anha ga wasu jerin littattafai waɗanda malamai sun tsawatar a kar ɗalibin ilimi ya je ɗauki littafin balle ma sai zai karanta ka guji littattafan to ciki duk ya jero irin waɗannan littattafai kuma ya yi bayanin hanyoyin da aka yi ta jingina malamai waɗannan littattafan a halin kuma ba kuma san waɗannan littattafan ba to yake cewa muham an karbo daga ibnu rahima rahimahullahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya mishi rahama kala yake kanu sun kasance su magabata ya ta'allamuna al-huda suna zuwa su koyi shari'a kama ya ta'allamuna al-ilmi kamar yadda suke zuwa koyon ilimi wato yadda suke zuwa su zauna a koyar da su alkur'ani a koyar da su hadisi fiqihu aqida tauhidi menene al-lugha duka haka suke zuwa su zauna a koyar da su shari'a tunda dai Allah ya ce ihdina siratal mustaqim ka shiryar da mu tafarki madaidaiciya to zuwa suke su koyi menene tafarki madaidaiciya su zan zo su yayu da Allah ke cewa an ula'ika ala hudan min rabbihim waɗannan suna kan shirya ta ubangijinsu to zuwa suke su zauna a koyar da su menene shari'a din su koyi shirya kamar yadda suke zama a koyar da su ilimi kaga bambancin ilimin mu da na magabata ke su suna neman ilimi ne su yi bauta da sai su samu aljanna mu yau kuma galibi tarin ilimin ne ba damuwar mu aiki shiriya a'a ilimin ya taru kawai to ko ba a kan shiriya yake ba shi ba ruwan shi ba dai akwai tarin ilimin ba ba san akwai ilimin sai yayi ta gararan ba yayi ta hayaniya cika duniya da surutu yana nuna aiki ya iya komai amma ina shiriyan babu shiriyan shi bai damu da wannan ba ba shi ne kurin ɗan more ba abdul jabba ai duk kurin nasu ya yana da ilimi ne kurin yana da irin zaka shi bai damu ba yana kan mummunan aƙida irin na batattun mutane su Khalid Muhammad Khalid da makamantansu masu tukan Allah tukan manzon Allah aƙidun filosofa shi bai dame shi ba ba dai yana da abin da zai ɓato nuna ya iya ba to bari ya taɓa ya iya karshe kuma ta gano a nan ɗin ma zero ne sai zama 2-0 ba ilimi ba shirya kaga biyu babu kenan to magabata kun kasance ta'allamunar guda haka suke zuwa a koyar da su shiriya kama ya ta'allamunar ilm kamar yadda suke zuwa a koyar da su ilimi haka suke zuwa a koyar da su shiriya menene shiriya yaya za a bauta Allah yaya shiryan Allah yake yaya za a yi kaza za a yi kaza haka suke da ka sai da sun daɗe suna neman ilimi shekara hamsin talatin arba'in sittin yana neman ilimi ba damuwan shi ga malam ba a damuwan shi ya koyi ilimin da zai kubutar da shi an raja wata an karbo daga raja'i dan hayawa rahimahullahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya mishi rahama annahu qala li rajul lalle ya faɗa ma wani mutum haddithna ka ba mu labari wala tuhaddithna an mutamawuti kenan hadisna ba mu labari ba mu hadisai hadisai da yake a ba mu hadisai labarai daga magabatanmu labaran sahabbai tabi'ai mu ji labaransu domin dole za mu ƙaru ko a ilimi ko a shirya ko a suluki ko a ibada ko ma mu ƙaru da su duka in dai tarihi magabata ne duk sai an tara waɗannan abubuwa a ciki don ka haddisna ba mu labarin waɗannan magabata shiryayyu wanda manzon Allah tabbatar su shiryayyu ne kuma Allah ya ba su shaidan shiryayyu ne fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw ka ba mu labarin waɗannan wala tuhaddithna amma kar ka ɗebo mana labarai an mutamawuti mai nuna kanshi kaman makacce mutamawutin gashi nan a kasa na hudu annasir mutum ne mai riko da addini mai kankan da ibada almura'i amma cike yake da riya yana nuna shi mai ibada ne amma riya ne zuzurutu tare da shi kawai don a ce yanki ibada ne shi allazi wanda ya fi sautahu za ka yana ɓoye muryansa ko karatu zai ko ni ibada zai yana ɗan ɓoye muryan wani ma za ka yana astaghfirullah subhanallah amma kai ba ka jin murya sai daga bakin a magana yana dan abin nan kai dai ka dan ji motsin bakin yanzu kana zaune cikin mutane za ka ambaci Allah cikin ranka ba yadda za a yi na jikinka ma yanzu amma zai riƙa yi ne don ka a sai kai wani akwai ibada wa ya ɗallu harakatuhu sannan sai ya rage yawan ba ya ɗan ya ɗan sai ganshi ya ɗan na je wuri ɗaya baya motsawa da yawa ka annahu almayyit kai ka ce matacce ne me yasa li yatawahhama du'afatu li yatawahhama dan tsofinka du'afihi raunin da ke tattare da shi min kasratul ibada akan cewa yawan ibada ne kai shi ga haka wai mutane su wofin sai ka wannan fa ga baya motsi sosai ya kwana yana ibada ne zuwa ka yana ta zikiri yana ambaton Allah wai dan a ce wani mai ibada ne to yake ɗauko mana labaran magabata masu ibada masu ilimi wala tu haddith ma an mutamawilin karka go mana labaran masu nuna su matattu ne wai kuna nuna cewa ai su ɗin nan masu ibada ne su ɗin nan masu kaza ne karka go mana labaran irin waɗannan kenan yanzu almutamawil kawai ka ce almuraqu masu yin riya wala ta'an haka karka ɗauko mana labaran abba'an masu tuka wanda da an zauna sai sukan wani zagin wani sukan wani akwai wanda shi an zauna sai dai sukan mutane da aibanta mutane abba'an kar ka ɗauko mana labaran abba'an wato nuna masu yawan suka da zagin mutane a aibanta wannan a aibanta wannan shi ba ka jin yabo a bakinsa yace ba labaran waɗannan za ka ɗebo mana ba rawahu man wanda ya ruwaito waɗannan hadisan guda biyu na farko daga ibnu sirin na biyu daga raja wanda ya tattaro mana waɗannan hadisai biyu al-khatib shine al al-baghdadi fil jami' cikin littafin ta al-jami' ko yana nufin al-jami' li akhlaqir rawi da sauran wa qala kuma yace in ji shi abin al-baghdadi ke yajibu al hadith ya zama wajibi ga ɗalibi ilimin hadisi an yi ta janna ya ne san in ba ɗalibin hadisi ba kare mai zanta duk ɗalibin ilimi ya ne ta ya kira ne da ɗalibin ilimin hadisi saboda ɗalibin ilimin hadisi mutum ne daban domin yana ɗauko saƙo mafi girma irin sakonnin da su imamu bukari suka ruwaito su bukari musulun da sauransu wanda su ma sai da suka kiyaye siyansu domin za su je hidiman ɗauko saƙonnin manzon Allah ne da ɗalibin hadisi shi na dubran shi ma sai sake zama na musamman ne na gaba akan ma sauran ilmuka ne da haka yace ya zama wajibi ga ɗalibin ilimi mai ƙoƙarin neman ilimin hadisi an ya tajannaba ya guji alla'iba wasanni alla'ib wasa irin wasan yara da sauransu a ganka da girman ka ka shiga cikin yara kuna kwallo ku gudu sanan guje guje ku yi kaza yara suna za kai ma sai ka shiga cikin na'am ba hana kai raha kai wasa da yara ba amma kar ya wuce iyaka yara ƙarana suna kwallo ka shiga cikin su kana ɗalibin hadisi bai yi ba wal'abas da wasannin ban al'abas wasannin banza wargi wasannin manya kana ɗalibin ilimin hadisi kuma kai ɗan diraman kit a wannan ba ɗalibin ilimin hadisi ba ne tun nan ka rubuce don ka kana ɗalibin ilimin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zo diraman fim kai ne an zo ƙwallo kai ne golkifa ko kai ne refri ko kai ne kaza ko kai ne namba tara ko kai ne namba uku a ɗalibin ilimin hadisi wannan ba na shi ba ne domin shi ma ƙwallo al'abas ne cewa ake wasa ne wasan ƙwallo to wannan ba ne na ɗalibin ilimin hadisi ko a je drama kai ɗalibin ilimin hadisi kuma kai ɗan drama ne an ganka a fim an ganka ana wayo a a wancan shatanci ɗalibin ilimin hadisi ba a buƙatan shi a wajen waɗannan wasanni saƙonnin da yake bi ya tattaro su ya isar da su ga al'umma manyan saƙonni ne ya kiyaye mutuncin shi wata bazzula fil majalisi da kuma at-tabazzul ga ya fassara at-tabazzul a san ƙasa nan ba na shida shine tarku tazayyun wa tahayyu bil hay'ati al-hasanati al-jamila ala jihati at-tawadu sannan ɗalibin ilimi ya guji at-tabazzul zama busu busu ba tsafta ga shi sai tarku tazayyun bar yin ado wa tahayyu kin takai bil hay'ati al-hasana da suka mai kyau aljamila kyakkyawa alaƙar tawadu a bisa fuskan ƙasƙantar da kanka to yin ilimi ya guji wannan karkatowa wannan mun yi magana a kai sai karka zama ba ka sa tufafi mai kyau in ma za a sa ba za a buka ba kamar an fiyar a bakin ƙarya ko a bakin kura da ake cewa ka zama wani ash'asa aghbara ɗalibin ilimin hadisi ba a so ya zama wani in akwai hali sai riga mai kyau kuma za ka sa a wanke a guga a sa ayon in akwai turare a fesa karkar rena kanka domin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ababe ne masu daraja ababe ne masu